ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabuɗan direbobi a tasha sannan kafin a basu su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu ƙaramar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a in ji farfesa wole kaya wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi a abuja da Legas. wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa muna na haɗura wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin Ogbulafo a Enugu Lakwaja a jihar Kogi Marabar Jos a Kaduna da kuma Ilela a Sokoto shugaban kungiyar direbobi na Najeriya Najim Usman Yasin ya ce suna maraba da tashoshin don hakan zai taimaka musu su rika sararawa kadi ba duk wuraren da aka yi wuri tara wurare ne da motoci ke tsayawa inda direba aka ce ya tafiya kamar awa shidda yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti talatin na is not bad sannan ya kara ya ci gaba gwamna atiku ba gudu na jihar kebbi na kan gaba a mara baya ga aikin waɗannan tashoshin babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar nato ta jihar kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata shidda sun taɓa hasarar mota wajen hamsin da ɗaya da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa da kuma cewa wannan wuraren tsayawa ba ma wai kawai tsare kaya da mutunci ba zai ƙara bunƙasa arziki su ma tashoshi ne manya waɗanda kasuwoyi za su tashi a wurin sannan masu kaya sun san inda kayansu suke ana iya har waya hausu da wurin gyara don haka wannan abu ne babba wanda zai taimaka ma kasa na ji daɗi cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka kuma yake yunkurin lalle lalle a yi da sauri hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar haɗura. 90% of the goods coming to Nigeria are distributed by road. Kashi casa'in cikin ɗari na kayan masarufi da kan shigo Najeriya aka raba su ne ta hanyar mota. Don haka ba wai kaɗai muna buƙatar kyawawan hanyoyi ba ne, kazalika muna buƙatar buƙatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauƙi a sufurin. Shugaban hukumar barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya haɗe hancin duk masu mu'amala da tituna. Kaga idan an yi haka za ka ga an inganta kai kaya wata rana yi oda kaya kafin su zo kano misali sai a yi kwana bakwai ko takwas wannan yana kawo cikas ga tattalin arziki kuma ya haka aka buɗe wannan tasoshin za a ga an buɗe ma mutane wurin da za a samu a yi aiki mutanenmu ko yaranmu da ba su aikin yi sun zo wurin sun samu aiki kuɗin shiga kuma za su zo yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tashoshin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya